mai suna al'ubudiyya yau 29 ga watan biyu ga watan ɗaya ga muharram hijirar annabi 1427 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu miladiya 2006 wannan littafi na shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah yana magana akan hakikanin al'ubudiyya me ake nufi da zama bawan Allah mutum ya zama bawan Allah ya zama mai bautatawa Allah Ibn taimiyya ya yi mana maganar waɗanda suke hujja da ƙaddara waɗanda suke ganin duk ayyukan da suke yi kawai Allah maɗaukakin sarki shi ya tsara musu waɗannan ayyuka masu kyau ne ko ba su da kyau saboda haka su ba laifi suke yi ba abinda suke yi daidai ne don haka suke sa kafa su ture shari'a ba ruwansu da umarni na ubangiji ba ruwansu da hani na ubangiji shine ibnu taymiya yake cewa la raiba babu tantama babu shakka أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر ala mukhalafati amrillah wato yake cewa babu tantama babu shakka mushrikai waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai suna nan suna kai kawo ne tsakanin ƙirƙirar bid'a wacce ta saba wa shari'a da kuma yin hujja da ƙaddara wajen saba wa umarnin Allah wato ko dai su ƙirƙiri bid'a da ta saba wa shari'a bid'a wacce take saba shari'a ko kuma su yi hujja da kaddara akan saba shari'a wato malamai suna cewa mutanen da suka ɓace dangane da lamarin kaddara ta ubangiji ƙungiyoyi guda uku ne ƙungiya ta farko su ne alƙadariyatul mushrikiya waɗanda suka ɓace wajen lamarin ƙaddara a kan mazhabar mushrikai su ne waɗanda suke hujja da ƙaddara a kan cewa abinda suke yi daidai ne suna cewa abubuwan da suke yi masu kyau ko marasa kyau haka Allah ya ga dama su yi da bai so ba za su yi ba saboda haka abubuwan da suke bautatawa na gumaka ko tsafe-tsafe da suke yi da camfe-camfe haka Allah ya so ya gansu don haka ba laifi suke yi ba wanda suka zurfafa cikin sufaye sun yi kamanceceniya da waɗannan wajen ɗaukan duk abubuwan da suke da suke yi abubuwan da yake bayyana ta ɓangaren su da cewa ayyuka ne na ubangiji saboda haka karayar da shari'a daga kawukan babu batun al'amru wa nahyu a tare da su saboda haka waɗannan suna da kama da mushrikai waɗanda suke cewa law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu da Allah madaukakin sarki mai rama ya ga dama da ba za mu bauta ba za mu bautawa abinda muke bautawa ba ma'ana shi ya so mu bauta musu don haka muke bautata musu kaso na biyu su ne alƙadariyatul majusiya waɗanda suke korewa Allah ƙaddara gaba ɗaya suke cewa mutum shi yake tsara wa kansa ya shata wa kansa ya halitta wa kansa aikin da yake yi babu hannun Allah a cikin aikin kowa babu ƙaddarar Allah a cikin aikin kowa saboda haka kowa abin da ya ga dama yake yi waɗannan an jingina su ga majusawa domin majusawa su ne wanda ba su yadda akwai Allah maɗaukakin sarki wanda yake tafiyar da rayuwa ta duniya ba suna cewa abubuwan da za ka gani na alkhairi akwai wanda yake yin su khaliqu sharri abubuwan da zaka gani na sharri akwai wanda yake yin su shine khaliqu sharri abubuwan da zaka gani na alkhairi akwai wanda yake yin su wanda shine khaliqul alkhairi saboda haka sun kore kaddara daga ubangiji gaba ɗaya sun jingina ta ga wasu abubuwa daban waɗannan su ne alƙadariyatul majusiya alƙadariyatul majusiya waɗanda suke korewa Allah kaddara gaba ɗaya mutanen aljaham eh, bin safwan wanda za mu zo mu yi magana a kansa wannan ita ce aƙidarsu har ma wasu daga cikinsu sun kai ga cewa Allah maɗaukakin sarki ma bai san abin da bayansa suke yi ba har sai sun yi wato waɗanda suke nufatul ilmi gaba ɗaya ma suna kore ilimin ubangiji wasu kuma su ce Allah ya san kulliyar da bai san juz'iyat ba ya san dai akwai bishiya a tsaye a guri kaza amma bai san ganye nawa ne jikinta ba ko 'ya'ya nawa take yi ya san ta a dunkule amma bai san ta a warware ba to waɗannan malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan kafircin sai ƙungiyar ta uku cikin waɗanda suka ɓace hanya dangane da lamarin kaddara su ne alkadariyatul iblisiya waɗanda su kuma mabiya iblis ne shi kuma a mazhabarsa wajen ƙaddara yana ga zaka iya yin hujja kaddara dan zaka iya yin hujja da kaddara dan kai husuma da ubangiji dan ka kafa wa ubangiji hujja ka yi jayayya da shi ka ƙure shi saboda haka ne ma yake cewa fa bima ni la aqudanna lahum siratakal mustaqim sai yace ya ubangiji saboda batar da ni da kai sai ya jingina bacewar da yayi zuwa ga ubangiji maimakon ya ce saboda bacewar da nayi sai ya ce saboda batar da ni da kai to waɗanda suke yin hujja da kaddara dan su yi wa dan su yi husuma da ubangiji waɗannan suna bin mazhabar iblis ne cikin lamarin kaddara su ne ake cewa alkadariyatul iblisiya al wani mawaki ne shahararre cikin mawakan larabawa yana da wani baiti da yake cewa yana magana game da ubangiji yake cewa an haita an qatlin nufusi ta'ammudan فبعثت أنت لقتلها ملكين وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين wato yana cewa ubangiji ya ubangiji ka hana a kashe rai da ragangan amma idan mai kisan ya zo zai yi kisan sai ka ko mala'iku biyu ko su karbi wato kamar yana nuna cewa akwai tufka da warwara cikin lamarin ubangiji ya za ka hana a yi kisa kuma an zo kisan sai ka aiko da mala'ika su karbi rai to kaga wannan husuma yake da ubangiji yana so ya cewa ubangiji yana tufka da warwara to shi yasa wasu malamai da dama suka ce alma'arri zindiki ne alma'arri zindiki ne saboda irin waɗannan maganganu da yake yi to ibnu taymiya yana cewa wulatu sufiya waɗanda suka wuce makaɗi da rawa suka wuce gona da iri cikin bin sufancinsu irin su ibnu arabi irin su alhallaj irin su saharwardi waɗanda suke ganin cewa bawa yakan kai wani matakin da ba sai ya yi aiki da shari'a ba ba ruwan shi da umarni ba ruwan shi da hani saboda ya hango abin da yake kamala na tauhidin rububiyya abin da suke kira alhaqiqa din ya hango kaddara din ya gano cewa babu wani abin da shi yake yi da karan kansa abubuwan duk da zai yi daga Allah suke to tunda kuma daga Allah suke to Allah yana san abubuwan don haka ba lalle ne su bi abin da yake shari'a ba ba lalle ne su bar abin da shari'a ta hana ba shine ibnu taymiya yake cewa to har su ma mushrikai ai mushrikan farko waɗanda suka yi rigima da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ya karyata su alqur'ani ya kafirta su alqur'ani yayi mana batun cewa ƴan wuta ne irin su Abu Lahab irin su Abu Jahal ko su din ma ai al'amarin su baya wuce ɗayan biyu imma dai su zan suna kirkiro wasu bid'o'i wasu abubuwa suna jinginawa Allah madaukakin sarki cewa shi yasa su alhalin shari'a bata zo da waɗannan abubuwa ba ko kuma idan sun yi abubuwan laifuffuka su ce haka Allah yake dan yana so ba za su yi ba to kaga wannan ita ce mazhabar mushrikai shine yake gaya mana yake cewa fa hadhihi al-asnaf irin waɗancan nau'uka na mutane fiha shabahu min al-mushrikina wato waɗancan waɗanda suka zurfafa cikin lamarin sufanci sun yi kama da mushrikai ta wannan fuskar li'annahum imma an yabtadi'u domin ko dai su zo da bid'a abinda babu shi a musulunci su zo da shi su sanya shi cikin musulunci su nemi jama'a su yi aiki da shi wa imma an yahtaju bil qadar ko kuma su yi hujja da kaddara akan abinda suke yi na barna wa imma an yajma'u bainal amrayn ko su hada abubuwan duka biyu su yi bid'a kuma su yi hujja da kaddara akan bid'ar kamar yadda Allah yake gaya mana mushrikan farko sun yi kenan wa idza fa'alu fahishatan قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون Allah ya ce waɗannan mushrikai idan suka yi aikin alfasha mummunan aiki da ya kauce wa hanya qalu wajadna alaiha aba'ana sai su ce ai haka muka samu iyayenmu wannan shine addinin iyayenmu kaga bid'ar kenan kai hujja da abinda ka samu iyayenka suna kai ba da ba da abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi ba to kaga bid'a kenan sannan kuma sai suka kara da cewa wallahu amara amarana biha kuma Allah ne ma ya samu kaga sun hada abu din sun hada abinda yake bid'a sannan kuma sun yi hujja da kaddara shi ne Allah ya ce ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umarni da alfasha baya umarni da mummunan abu wannan yana nuna maka cewa duk abubuwan da Allah ya ce a yi akwai hikima kyakkyawa a ciki ba zai zama mummunan abu ba duk kuma abubuwan da ya ce a bari to akwai hikima a ciki domin yin su zai zama akwai illa barin su kuma shine samun zaman lafiya qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun dinga shatar magana kuna jingina ga kuna jingina ta ga Allah abinda ba ku sani ba hakanan Allah yana cewa game da su sayaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay waɗanda suka yi shirka za ce za gaya maka domin su kafa hujja akan shirkar su law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu ba wato sai hujja da cewa abinda suke yi na shirka haka Allah ya so ya sun yi iyayen mu ma da ba wala haramna min shay'in wannan ita ce bid'a din kuma da kuma babu abin da zamu haramta wa kanmu duk abin da kuka ga mun kirkira mun ce haramun ne mu yi aiki da shi ko mu yi aiwatar da shi to kada ku dauka bid'a ne haka Allah ya so ya ga mun yi wa qad zakara anil mushrikeena mabtada'uhu min ad-din Allah ya gaya mana labarin abubuwan da mushrikai suka kirkira suka jingina shi ga addini allazi fihi tahlilul harami abinda a cikin sa akwai halatta haram wa ibadatullahi bi lam yashra illah da bautatawa Allah da abinda bai shar'anta ba fi misli qawlihi ta'ala cikin irin fadar Allah madaukakin sarki wa qalu hazihi an'amun wa harsun hijiru la yat'amuha illa man nasha'u bi zamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها افتراء wato suna cewa hazihi an'amun waɗannan dabbobi ne na ni'ima wa harsun da kuma kayan noma abin amfanin noma waɗannan dabbobin ni'ima ɗin da waɗannan kayan amfanin gona hijrun wato min killace su la ya tsamuha illa man na sha'u ba wanda zai ci sai wanda muka ga dama wato min killace waɗannan dabbobin ba za mu yadda wani ya ci su ba sai wanda muka so hakanan waɗannan a kayan amfanin gona ba wanda zai taɓa su ko ya amfana da su sai wanda muka so wa an'amun hurrimat zuhuruha waɗannan kuma wasu dabbobi ne wanda su kuma mun killace su ba za a yi amfani da su ba ta wajen hawa ko ta wajen ɗora kaya wa an'amun la yadhkuruna ismallahi alaiha da kuma wasu dabbobi da suka killace suka ce su kuma ba ambatan Allah za a yi akan su ba lokacin yanka a'a za a ambaci gumaka ne iftira'an alaihi duk sun yi waɗannan don ƙage ga Allah sun yi waɗannan amma suna jingina su ga Allah waɗannan eh, su ne bidiyoyin da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana suna yi kago dai su yi bid'a ko kuma su yi hujja da kaddara akan abin da suke yi na barna haka nan a cikin suratul araf Allah yana gaya mana ya ce, ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna ya ku ƴaƴan adam ya ku ƴaƴan adam la yaftinannakum ash-shaytanu kada shaytan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yanda ya fitar da iyayenku biyu adamu da hawwa daga aljanna yanzu wa anhuma libasahuma huma min sawatihima yana cire musu suturar da Allah ya sa musu a gidan aljanna ta hanyar ya sa su su ci abin da Allah ya hana su su ci na itaciya don ya fitar da su daga cikin wannan gida li yuriyahuma min sawatihima kuma ya nuna musu al'auratsu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shaydan da shi da jama'arsa shaydanu na aljanu suna ganin ku ta inda ba kwa ganin su inna ja'alna inna inna ja'alna shayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun lalle mu mun sanya shaydanu su zama masoya abokai na waɗanda ba su yin imani Wai idza fa'alu fahishatan idan suka aikata aikin alfahasha mummunan abu qalu wajadna alaiha aba'ana sai su haka muka samu iyayen mu akai wallahu amarna biha kuma Allah ne ya samu qul inna Allah la ya'muru bil fahsha kace Allah baya umarni da aikin alfasha ataquluna ala Allah ma la yanzu kwa dinga faɗar abubuwan da baku da ilimi akan su kuna jinginawa Allah bisa ga karya? qul amara rabbi bil qist kace ubangiji ubangiji na yayi umarni ne da abin da yake adalci da abin da yake daidai wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin kuma ku tsaida fuskokin ku inda kowane masallaci yake ma'ana ku tsaida sallah a cikin kowane masallaci har inda Allah yake cewa wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu amma kada ku yi almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifina Allah baya son masu almubazzaranci qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ka gaya musu wane ne ya haramta ado kawa ta ubangiji wace halitta wa bayansa wa tayyibati min rizq kuma waye ya haramta kayan kayayyakin dadi da Allah ya halatta wa bayansa su yi amfani da shi na arziki har inda yake cewa qul ka gaya musu inna ma harrama rabbi al fawahisha ka gaya musu abinda kadai Allah ya haramta shine aikin alfahsha munanan ayyuka ma zahara minha wa ma batsana na fili ko na boye na gabbai ko na zuci wal isma da aikin zunubi wal bagya da zalunci bigairil haqqi da ketare iyaka bigairil haqqi ba bisa gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko kuma ku hada Allah da wani abu wanda Allah bai saukar da wata hujja a kansa ba wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna ko kuma ku hadu wani abubuwa wasu abubuwan da ba ku da ilimi bisa gare su ku jingina su ga Allah waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suka shafi bid'a ko hujja da kaddara Allah yana gaya mana cewa mushrikan farko ba su gushewa daga ɗayan waɗannan abubuwa biyu ko su haɗa abubuwa biyu duka don haka cikin wannan al'umma duk wanda ya bi irin wannan tafarki to ya kwaikwayi mushrikan farko ne saboda haka hukuncinsu hukuncinsa hukuncin waɗancan mushrikai mai hmm? aka tsallake to ana babu ba komai ba komai za ka kafanci dai abin da ake ne wa ha'ula qad yusammuna qad yusammuna ma ahdathuhu min al-bid'a haqiqatan waɗannan za ka ga abinda suka kirkira na bid'a za su kira shi hakika za su kira shi kuma gaskiyar lamari abinda suke kai suna ganin shi gaskiya ne kama yusammuna ma yashaduna na nuna da haqiqa kamar yadda suke ganin abinda suke hujja da shi na kaddara shi ma gaskiya ne suna ganin shi shine kamala ta tauhidin rububiyya wa tariqul haqiqati indahum kuma su hakika a gurin su huwa sulukul ladzi la yataqayyadu sahibu bi amri shari'i wa nahyihi shine bin tafarkin da wanda ya bi wannan tafarki ba sai ya aiki da umarnin shari'a ba ko ba sai ya bar abin da shari'a ta hana ba ba ruwansa da ya dabaibaye kansa da bin umarni ko kuma da barin abin da aka hana wannan shine hakika a gurin su walakin bima yarahu yana ganin abin da zai bi shine ya bi abin abinda yake da shi na ra'ayi waya zuku ko yake jin sa a ransa yake dandanan a ransa yake ganin yake jin daɗin binsa. waya jiduhu ko yake jin sa a zuciyarsa a cikin wata nuska a nan akwai ƙari waya hu fi qalbihi abinda yake ji a ransa shine daidai abinda yake ji fi qalbihi a zuciyarsa shine daidai a ma fihi min gaflatin anillah tare da cewa zuciyarsa din nan bata tare da Allah amma abinda ta karanta masa shi yake dauka daidai domin waɗanda suka yi zurfi cikin sufanci suna ga hanyoyi biyu ne na neman ilimi hanyoyi biyu ake samun ilimi da gare su hanya ta farko hanyar wahayi hanyar bin abin da ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama na alkur'ani da sunna to wannan hanya ce ta gama garin mutane hanya ta biyu ita ce hanyar mukashafa hanyar a yi maka kashifi mukashafa kuma a gunsu shine ka yawaita alaka da ubangiji har wannan alaka da kyautatawa A ubangiji da kake yi ya sa zuciyarka ta samu tsarkaka ya wanke maka dukkan wani da gwali da wata kazanta ta cikin zuciyarka domin zuciyarka kamar yadda suke cewa kamar madibi take matukar ta samu datti ta samu kazanta ta yi kura to ba za ka ga fuskarka ba amma idan ka wanke wannan madibi ka goge shi ka share shi ka tsabtace shi to za ka ga fuskarka sosai a ciki to haka zuciya suka ce take idan kana ta ibada kana ta ibada kana ta ibada kana ta ibada to zuciyarka za ta wanku ta yi haske to shikenan sai ilimi ya dinga kwarara a ciki ba tare da yi karatu ba ba tare da ka ɗauki alkur'ani ko sunna ba shi yasa za ga suna suna tsawatar waɗanda suke mabiya akan cewa kada kansu lokaci wajen kada su ɓata wa kansu lokaci wajen neman ilimi domin wannan zai sa su su kasa kaiwa ga abin da ya kamata su kai gare shi don haka idan aka ga in suka ga ɗayan su wanda yake tare da su cikin wannan tafarki nasu da wani abu na ilimi sukan zarge shi har ma wata rana suna kamar yadda gazali yake gaya mana a cikin iya ulumuddin don yana daga cikin waɗanda a da a farkon lamarinsa ya yarda da irin waɗannan abubuwa domin gazali Allah ya ji kansa ya bi wasu matakai daban-daban akwai matakin da ya zama filosof wato yana harkar falsafa ne kawai har ya zo kuma ya kama wata harka ta batiniya ya zo ƙarshe ya shiga cikin harka ta sufanci ƙarshen rayuwarsa kuma duk ya kakkaɓe waɗannan ya koma ga alƙur'ani da hadisi to a waccan a waccan rayuwar tashi ta yana sufinsa yana ta faɗa a cikin ihya ulumuddin don ya rubuta shi a wannan lokacin ne saboda haka ya cika shi da irin waɗannan abubuwa marasa kyau marasa daɗin karantawa cewa wani ɗaya daga cikinsu yana tsaye cikin ‘yan uwansa sufaye sai tawadarsa ta kubuce daga cikin rigarsa ta faɗo wato yana ɓaɓɓoye tawadarsa da yake neman ilimi domin kada abokan tafiya su gani tana faɗowa da suka gani sai wani ya ce ostur auratak to su ce ta al'aurarka safa al'aurarka nan mun gani to saboda haka su suna ganin akwai hanyar da za ka iya samun ilimi ta hanyar mukashafa yasa gazali yake cewa kada ka ce zaka dinga karanta alkur'ani da hadisi waɗannan za su shagaltar da kai ga barin samun ma'arifa ta zuciya ga barin isa ga mukashafa Allah ya kwarage maka duk wani hijabi ilimi ya ta zubo maka kawai a zuciya to wannan shi suke kira al-ilmul ladunni ko su kira shi al-mukashafa ko al-muayana ko al-khawatir ko al-waridat duk sunaye ne da suke bawa abu guda daya shi wannan abin da suke ji a ran su wanda suna bautawa Allah gwargwadon yadda suke ji domin su suna ganin annabci ana samun shi ne ta hanyar kasbi ta hanyar ka yi aiki tukuru idan za ka yi ta aiki tukuru kai ta tawautata wa Allah kai ta yin abubuwan da Allah yake so kai ta zikiri to za ka iya zama annabi wato mu kuma Allah yana gaya mana Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ba wai kai ne kake sha wani ne yake cewa bara yayi ta kokarin shi ya zama annabi ba Allah shi yake zaben wanda yake so yasafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nan. nas Allahu yastafi min almalaikati rusulan aka Allah yake zabar manzanni daga cikin mala'iku wa minan nas yake zabo manzanni daga cikin mutane ba su suke nada kansu ba ko suke ta yin wani aiki har ai musu promotion su zama annabawa to amma su waɗancan tunda suna ganin kana iya ka zama kai ma kana da mataki irin na annabci kana da mataki irin na manzanci suna ganin zaka iya samun wannan ba tare da ta hanyar karatu ba shi yasa as-saharwardi ɗaya ne daga cikin a miyagun sufayen da aka kashe su kan zindiƙanci saharwardi yana cewa zai yi ta bautata wa Allah a abudullah hatta yi li kun fa'anzir, anzir zai ta bautata wa Allah har shi ma sai an ce da shi kun fa'anzir, a ga ya zama manzo to waɗannan su a gunsu ibn taimiyya ce shine su bi hanyar da mutum in ya bita ba sai ya waiwayi shari'a ba ba ruwan shi da umarni ba ruwan shi da hani abinda kawai zai waiwaya me ra'ayinsa me zaukin sa me dandanan sa me yake ji a zuciyarsa alhalin zuciyarsa tana cike da gafala tana cike da rafkanwa ta da ubangiji ba ta da kyau wa haula ila yahtajuna bil qadri mutlaqan ibn taymiya ce kuma waɗannan fa saboda san rai ba sa yin hujja da kaddarar ko da yaushe kamar yadda ya gaya mana a baya in abin ya dace da san su su hujja da kaddara amma idan su aka taba to ba wanda ya mutu musu hujja da kaddara su ma ba za su yi da ita ba ba wanda za a mara daga cikin su ko a saci dukiyarsa ya ce kuma zai yi hujja da kaddara ya yafe ma wanda ya abin zai nemi sa bal umdatuhum ittiba'u ara'ihim ibnu taymiya ce waɗannan kawai madogaran su shine bin ra'ayinsu wa ahwa'ihim da soyayyen zukatansu su wajaluhum ma yarawnahu wa ma yahawnahu haqiqatan kuma suna ga irin abin da suke da shi na ra'ayi da irin abin da suke da shi na son zuciya suna ɗaukan shi a matsayin haƙiƙa wa ya amuruna bittiba'iha kuma wannan abin da suka kira haƙiƙa suna cewa kowa ya bita dole tibai amrillahi wa rasulihi ba abi umarnin Allah ba ba abi umarnin manzon Allah ba nazira bidai ahli kalami ibnu taymiya ya ce mana irin bid'ar su kwatankwacin bid'ar mazowa kalam wato waɗanda ake kira almutakallimuna masu bin ilmul kalam ilmul kalam wani ilimi ne wanda ya faru bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai aka kirkiro shi wanda yake nazari bisa ga sifofin Allah da sunayensa abubuwan da suka shafi gaibi amma ba dogaro bisa ga nassi ba a dogaro bisa ga hankali saboda haka ilimin ya cika da jayayya kowa ya ce ga abin da ya fahimta dangane da sifofin Allah wannan ya faɗa wancan ya faɗa surutu yayi yawa da cece ku ce shi yasa ake jingina su ga ga abin alkalam saboda ilimi ne wanda yana tattare da surutu da cece ku ce da hukunta hankali da sanya hankali shine alkali wanda zai yi hukunci akan abin da yake daidai ko ba daidai ba to waɗannan ahlul kalam sun ce hankali shine farko a cikin dukkan al'amura da za a yi hujja da su hankali shine mataki na farko sannan alqur'ani yana biye wa hankali sannan kuma sunna mutawatira sunnar da ta zo ta hanyar gangami ta hanyar jama'a masu ɗimbin yawa tana biye wa alqur'ani waɗannan matakai uku su ake hujja da su a game da lamarin sifofin Allah da sunayen Allah da abin da ya shafi gaibi a wurinsu saboda haka hankali shine farko alqur'ani da sunna mutawatira suna biye wa hankali suka ce idan sunna ko alqur'ani idan alqur'ani ko sunna suka saba wa abinda hankali ya hukunta to wajibi ne a tankwara a tankwara alqur'anin ko ayar a tankwara ko hadisin yayi daidai da hankalin saboda hankalin shine na farko shine jagora su suna bin suna bin sa a baya ne don haka wannan ya ja su zuwa ga ga tawilin sifofin ubangiji su musu tawili su bankara su domin suna cewa ba su yi daidai da abin hankalinsu zai karba ba ya za a ce Allah madaukakin sarki yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya ya za a yi manzo Allah a ce ya ce Allah madaukakin sarki yana sauka kowane dare a zuwa ga sama ta kusa yana cewa man yas'aluni fa utiya man yas'aluni fa utih wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah wane ne yake so yake roƙona in bashi waye yake neman gafara ta in gafarta mishi wa man yatubu ilayya fa atubu alayh wane ne yake neman in yafe mishi in karbi sa in kuma karbi tuban nasa ubangiji yana sauka a sulusi na karshe na kowane dare yana yin wannan magana a fi duniya a sama ta mafi kusa suka ce ba za su yarda da wannan hadisi ba domin an ce yana sauka an kwatanta shi da sauran halittunsa kenan yana hawa yana sauka abinda kwaiki hawa yake sauka jiki ne Allah ko ba jiki bane sannan kuma ai dare yana sha yana samun sha bamban yadda nan muke dare wani gurin kuma ba dare bane wani gun sai an jima dare zai wani gun kuma sai an ƙara jimawa kenan ko da yaushe Allah cikin sauka yake suka ce to haka saboda haka su su ba zai karbi wannan ba don haka sai suka ta hadisin wasu kuma suka ce a'a su yi masa tawili ba shine yake sauka ba rahamar ta ce take sauka ita rahama ce take cewa a roƙe ta ta bayar ita rahama ce take cewa a nemi gafara ta gafarta ita rahama ce take cewa a nemi tuba ta tuba kaga duk wannan ya saba wa ƙwarƙwaro nassi to saboda sun hukunta hankalinsu sun kwatanta ubangiji da halittunsa shi yasa suka yi tawili da ba su kwatanta Allah da halittu ba sun ɗauki ayyukan ubangiji sun sha bamban da ayyuka irin namu mu halittunsa da ba zai da ba za su buƙaci sai sun yi tawili ba komai ubangiji yake yi ya sha aikinsa ya sha bamban da na halittarsa to amma da suka dubi nasu aikin sai suka kwatanta na Allah da wannan don haka sai suka bukaci su yi tawili don haka ake cewa kullu mu'attilin mushabbih duk wanda zai soke shufufin Allah to sai yayi tashbihi sai ya kwatanta Allah da wani daga cikin halittunsa sannan zai zai yi tawilin sannan zai rushe shufufin Allah to daga cikin ahlul kalam akwai aljahmiya aljamiya kungiya ce da suke bin wani mutum da aka yi sunan shi jahab ibnu safwan abu muhriz a samarqandi al-qurasani ya rasu hijirar manzon Allah tana da shekara 128 mutumin samarkanda ne a can a yankin khurasan garuruwan da ake cewa biladu mawara an-nahar wanda su ne yankin afghanistan da tsohuwar tarayyar soviet to a can yake shi wannan mutum jaham ibn safwan jaham ibn safwan ya rayu a tirmis a ya rayu a marwa marwa kuma ɗaya ne daga cikin garuruwan da suke garuruwan kurasan wannan yanki a wancan lokaci yana cike da mazhabobi daban-daban waɗanda suke sun kauce wa hanya ta ƙwarai cike yake da a aƙidoji iri-iri waɗanda suke miyagu jami ibn safwan ya samu kansa cikin irin wannan guri wata rana ya haɗu da masu bin aqidar summaniya su kuma aƙida ce wadda ba su yadda akwai Allah ba duk wani abu gaibi ba su yadda da shi ba to sai ya haɗu da su da ya haɗu da su sai suka ce da shi wa kake bautawa wa kake bautawa sai ya ce musu Allah sai suka ce ka taba ganin Allah da kake bautawa suka iya ce musu a'a ka taba taba shi a hannunka yace a'a ka taba jin kanshinsa ya ce a'a shi to ya kake bauta abinda baka gani ba baka taba ba baka shaƙe shi ba to wai shine sai ya rikice ya zauna kwana arba'in yana tunanin wa yake bautawa don haka sai ya dabar bauta kwana arba'in wai yana tunanin yana tunanin shi Allah din akwai shi ma ko babu to da wannan shubha ta shige shi ya je yayi wannan zama na kwana arba'in shine ya fito ya ce ya gano amsar da zai ba su ya ce da su suna da rai a jikinsu suka ce e eh. ce kun taba ganin ran nan suka ce a'a kun san a inda yake a zaune a jikin jikinku suka ce a'a ce kun taba taba shi da hannunku suka ce a'a kun taba shakar su suka ce a'a ce to amma kun yadda akwai shi dan me ba zan yadda akwai Allah ba to saboda haka yace to ni ma akwai Allah wanda ba a jin sa ba a ganin sa la yusma'u wa la yura wa la yusafu bi sifatin ba a sifanta shi da wata sifa sauraka sai ya bai da Allah zatun ne mujarrad an kulli sifat zati ne wanda yake baya tattare da kowace sifa wani zai ga ai ya yi nasara ya kure ya kuma kawo musu hujja karfa amma in ka tsaya kai nazari sosai za ka ga cewa bai yi galaba a kansu ba sun yi tasiri a kansa domin ya fito ya kore wa duk Allah sifofinsa ya ce Allah ba shi da wata sifa kawai zati ne amma ba da wata sifa to wannan ne jaham ibnu safwan jam ibn safwan ya samu irin waɗannan ra'ayoyi bayan shi nashi da ya kakkara ya samu wasu ra'ayoyi da suka kama da da wannan dangane da ubangiji daga wani mutum da ake kira ja'ad ibn dirham shi kuma ja'ad ibn dirham an ce ya same ya sami waɗannan ra'ayoyi daga wani wani mutum da ake kira bayan ibn sam'an shi kuma ya same su daga wani talut dan dan dan dan yar uwar labid ibn al-asam da yahudan nan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri saboda haka za ku ga sanadin yana tikewa zuwa ga yahude ne saboda haka aqidar jahmiya salsala ce ta aqidar a yahudawa to shine ibn taymiya yake cewa waɗancan masu kore a shari'a masu kore umarni da hani masu yin hujja da kaddara cikin abubuwan da suke yi miyagu suna ga shari'a tana iya shari'a da kansu sun yi kama bid'ar su ta yi kama da bid'ar ahlul kalam kamar jahmiya mabiya jaham ibn safwan da ire-iren su Allah zina ya ji al-aqwali al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah waɗanda suke sanya irin abubuwan da suka kirkiro na bida'a waɗanda suka saba alkur'ani da sunna suna sanya su haqa'iqa aqliya cewa wasu abubuwa ne da hankali ya tabbatar hankalinsu ya yarda da shi yajibu itiqaduha kuma tilas ne kowa da kowa ya ɗauki wannan a matsayin aqida dole ma dallat alaihi sam'iyat kada a ɗauki abinda da alkur'ani da sunna suka zo da su na aqida a ɗauke su daga abinda hankali ya tabbatar saboda haka suka sanya mizani na jingina wa Allah wata sifa ko kore masa shine abinda hankali ya zo da shi ba abinda da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo da shi ba ثم الكتاب والسنه إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقل يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقاد مع اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمون من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسده وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمون من حقائق من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل الضلال من ضل إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله وقد وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أو نحو هذا من الكلام فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك, لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ibnu taymiya ya ci gaba da cewa summal kitabu was sunna su waɗannan alul kalam waɗanda suke ɗaukan alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi sallama a mataki na biyu hankalinsu shine a mataki na farko abinda yake daidai da hankalinsu shine gaskiya abinda ya saba wa hankalinsu to in alkur'ani ne ba za a iya cewa ƙarya ne ba to amma ya kamata a tankwaro shi a bankaro shi ya tafi daidai da hankalin hakanan sunna mutawatira tunda ba za a iya cewa ƙarya ake ƙarya ce ba to ita ma a tankwaro ta yi daidai da hankalin in kuma sunna ce wacce ba mutawatira ba dan kawai bukari ne ya rawaito ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi to wannan kawai a ƙarya ta kai tsaye to waɗannan masu bin irin wannan mazhaba yace summal kitabu was sunna sai sannan shi alqur'ani da sunna a gurin su imma an yuharrifu alqawla fihima ko dai su ɗauke shi su babban karashi su ainihin tankwara shi yayi daidai da abinda su suke so su tabbatar amma wa zai canza shi su karkatar da shi daga mahallinsa daga ma'anarsa wa in ma an yi yuridu anhu bil kulliya ko ba kawai su kauda kai su watsar da shi su watsar da nassin ba tare da sun tsaya sun karanta nassin sun yi tintintini akan sa ba in sun karanta nassin to za su tankwara nassin ya tafi daidai da hankalinsu in kuma suka ga dama za su iya watsar da nassin ma gaba daya fala nahu ba tare da sun yi tunani akan sa ba wala ya yaqilunahu ko su fahimce shi bal yaquluna kawai abinda za su yi nufawidu ma'anahu ila Allah kawai wannan nassin ba mu dai ba za mu gane ma'anar sa ba kawai mu jingina ma'anar zuwa ga Allah ma itiqadihim naqida madlulihi amma fa a lokacin da suke cewa mu mayar da ma'anarsa zuwa ga Allah su a zuciyarsu ba su yarda cewa wannan ma'anar ta zahiri ita ake nufi ba duk inda maganar yadu ta zo hannun ubangiji to su ce ba hannun ake nufi ba wani abu Allah yake nufi ba musamman yake nufi ba duk inda magana istiwa'i ta zo su ce mu yi tafwidi ayoyi mu ɗauke su daidai suke da irin su hamim irin su alif lamim waɗanda ake cewa Allahu alam bi muradi mu daidaita su da waɗannan haruffa waɗannan jumloli mu ɗauka Allah ya yi magana da mu amma ba don mu gane ba to kuma a lokacin da suke wannan a lokacin kuma suna ganin ba hakan ba, ba hakan ake nufi ba wato suna kudirce sabanin abin da ayoyin suke nunawa wa idza huqiqa ala haula ma yaz'amuna min al-aqliyat ibnu taymiya ce in aka dawo ma kan abin da suke gani yayi daidai da hankalin aka bi shi keke da keke al-mukhalifati lil kitabi was sunna abubuwan da ya saba al-qur'ani da sunna kuma suke ganin yayi daidai da hankali aka bi aka aka dandaka abin aka bi shi keke da keke da jahiliya to sai aga duk jahilci ne duk wauta ce ba ta tare da hankali wa itiqadatin fasida duk za a same su aqidu ne miyagu wato ko da an masu hankali na kwarai suka tsaya suka yi tunanin su da hankali na kwarai za su fahimci abinda waɗancan suke ganin shine daidai da hankali ba shine daidai da hankalin ba domin a ka'ida musulunci baya zuwa da wani abu da ya saba wa hankali Alƙur'ani ko sunna ba sa zuwa da abin da ya saba wa lafiyayyen hankali babu shi a iya zuwa da abin da zai ɗimauta hankalinka amma ba ya saba masa ba ya ɗimauta ka ka tafi kana tunani daga baya ka gane cewa ashe abin nan shine daidai amma ba ya saba wa hankalin ba القرآن لا يأتي بما يخالف ويناقض المأكول إنما يأتي bima يحا... تحار فيه الأقول za a zo da abin da hankalin zai iya cewa me ake nufi me ake nufi me ake nufi daga baya kuma a gane amma ba a bincika a samu lalle duk wani hankali lafiyayye ya saba masa ba ba zai yiwu ba shi yasa kuskure ne masu cewa shari'a sabanin hankali babu inda shari'a take wa hankali sai dai hankalin da ba shi da lafiya hankalin da ba shi da kyau lalataccen hankali amma Allah yana cewa afala ta'qilun afala tatazakkarun afala tatafakkarun inda a ce sara'ar da yake kawo mana ta saba hankali kuma dan me zai ce mu tunani da mu sai ya zama kaga magana ce ba ta da mahalli Allah yana ka shari'ar da ta saba wa hankali kuma ya ce ba za mu yi tunani da hankali ba ce to Allah ai ka abubuwan naka ba sa tafiya da hankali to kaga wannan kuskure ne babba kuskure ne babba a ci gaba da cewa sari'a sabanin hankali wannan ba magana ce ta masu ilimi ba ba magana ce ta wanda suka san alkur'ani da sunna ba ko sunna ba sa zuwa da abin da ya saba wa hankali shi yasa Allah yake ta kiran mutane su yi tunani da hankalinsu za su gane abin da ya zo da shi daidai ne afala aqilun me hana ba za ku yi tunani me yasa ba za ku hankalta ba to shine yasa ibnu taymiya ce waɗannan abubuwan da suka saba alqur'ani da hadisi kuma waɗannan suke ganin su ne daidai da hankali su ma in aka tsaya aka bi keke da keke za a samu cewa ba ba daidai suke da hankali ba jahilci ne tsantsa wauta ce tsantsa aqidu ne miyagu wa kazalika ulaika su ma waɗancan sufaye waɗanda suke ganin za a iya bin wata hanya in aka bi wata hanyar duk abin da yake umarni da hani na shari'a ba sai an yi aiki da su ba za a yi aiki ne kawai da abin da ka ji a ranka yayi maka waɗannan su ma idza huqiqa alaihim ma yaz'amuna min min haqa'iqa min haqa'iqi awliya illahi abinda suke ganin wata gaskiya ce wasu tabbatattun abubuwa ne da suka zo daga waliyan Allah in aka tsaya aka bi su keke da keke aka yi zube ban ta aka bi su aka ɗora su akan doran nassi <coughs> al-mukhalifati lil-kitabi was sunna waɗannan abubuwa da suke zuwa da su wanda suka saba alqur'ani da hadisi wujidat min al-ahwa'i allati yatba'uha aw yattabi'uha a'da'ullahi la awliya'uhu za a samu abubuwa ne na san zuciya waɗanda makiya Allah suke bi ba masoya Allah ba a'da'ullahi ba awliya'ullahi ba ibn taymiya yace wa aslu dalali man dalla asalin tushen abin da ya ja waɗannan suka ɓace ko ma duk wani wanda ya ɓace abin da yake jawo a ɓace asalin abin da yake jawowa a ɓace inna ma huwa bi taqdimi qiyasi ala an-nass al-munazzal min indillah shine mutum ya kaddamar da wani kiyasinsa ya gabatar da wani kiyasinsa ya sanya wani kiyasi na hankalinsa shine zai masa jagora ba alqur'ani ba ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba nasi ba asalud dalal shine abin da yazo daga iblis ba shine asalud dalal ba tushen bata shine abinda ya faru tsakanin Allah Ubangiji da Iblis lokacin da ya umarce shi ya yi sujada da ya ce da shi ma mana aka Allah ta sujuda iz amartuk me ya ce qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin to aini na fi shi cewa ya yi sujada nasi ne ko ba nasi ba to amma sai ya ƙi sallama wa nassin sai yake tunani da kiyasin kansa sai ce ana khairun minhu ai ni na fishi ya za a ce in masa sujada me yasa ka fishi yace khalaqtani min narin shi khalaqtani min narin ni da wuta ka halicce ni wa khalaqtahu min tin shi kuma da yunku kai shi saboda haka yunku wuta ta fi yunku to kaga wannan kiyasi ne tare da cewa akwai nassi to duk wanda zaka bi diddigin sa duk wani batacce da zaka bi diddigin sa Za ka ga dalilin da yasa ya bace ya bar hanya ya kaddamar da kiyasi ne akan nasi wannan shine gadon mazhabar iblis inna ma huwa bi taqdimi qiyasi ala an al-munazzal min indillah shi yasa malamai suke cewa idza jaa an-nas batala al-qiyas idan nassi ya zo to maganar kiyasi ta tafi ta kare ba maganar kiyasi hatta gurin malamai da suke magana akan hujjiyatul qiyas suna cewa kiyasi hujja ce a shari'a amma lokacin da aka rasa aya aka rasa hadisi aka rasa ijma'i to a lokacin ake gangarowa zuwa ga kiyasi a duba a ga cikin shari'a abin nan da ake so a nemo hukuncin sa akwai wani abu da ya kama da shi sai a kwatanta shi da wannan abu sai a bashi hukuncin wancan abu saboda sun yi kamaiceceniya a wasu ta wasu fuskoki wannan shine ake kira kiyasi a gurin malamai ilhaqul far'i bil asli lil illatin jami'atin bainahuma a yi ilhaƙin wani abu reshe da wanda yake shine tushen akwai wani abu da shari'a ta yi magana a kansa shine asali da wani abu da ba a samu maganar shari'a a kansa ba ana so a yi magana akan akan ganyen wiwi me hukuncin ganyen wiwi babu ayar da ta yi maganar ganyen wiwi babu wani hadisi da ya maganar ganyen wiwi amma aka dubi a cikin nasusu shari'a za a ga Allah ya haramta abubuwan da suke sa maye sai aka dubi ganyen wiwi aga yana yana bugarwa yana sa maye zaka aka ce to a bashi hukuncin giya to wannan shi ake cewa kiyasi malamai suna hujja da kiyasi lokacin da ba a samu nassi karara ba wannan shine ra'ayin jumhurin malamai to amma idan aka samu nassi ya saba wa kiyasi to sai a jefar da kiyasi shine suke cewa ijaza a naharun lahi batala nahru ma'akil da zarar koramar ubangiji ta kawo to koramar ma'akil kuma sai su nemi <laughs> magana ta kuma ta kau babu magana kuma koramar wani bayan ga ta Allah to amma idan mutum ya ci gaba da kaddamar da nassi akan kiyasi to yana so ya kama tafarkin iblis ne kuma da sannu ya ci gaba da kaddamar da kiyasi akan nassi yana so ya bi tafarkin iblis ne kuma da sannu ko kuma bisa ga gaggawa zai bace yace wa taqdim ittiba'il hawa ala ittiba'i amrillahi da ƙaddamar da bin soye-soyen zuciya akan bin umarnin ubangiji fa inna zawqa wal wajda wa nahwa zalika irin abinda zaka dan ji a ranka ko a zuciyarka ka ji daɗinsa ka ga ya dace a ranka ko a zuciyarka wa nahwa zalika da kwatankwacin irin waɗannan abubuwa huwa bi hasbi ma yuhibbuhu al-abdu wa yahwahu ai abinda bawa yake so ne abinda duk kake so sai ka ji ya kwanta ma abinda kake so kake sha'awa sai ka ji yana zama a ranka sai ka ji kana son shi fa kullu muhibbun lahu zawqun wajadun bi hasabi mahabbatihi wa hawahu duk wani wanda yake son wani abu yana jin abin yayi daidai da ransa ne yana jin abin yayi daidai da abin da yake zuciyarsa ne gwargwadon yadda yake sa abin gwargwadon yadda yake kaunarsa ashe kaga wannan ba mizani bane duk wani wanda yake son wani abu yana jin abin yayi daidai da ransa yayi daidai da abin da yake zuciyarsa yayi daidai da son zuciyarsa saboda kaga bai kamata ya zama mizani ba da zai sa duk abin da wani wali ya ji ya kwanta masa a rai ya dora mutanensa akai ya ce shari'a ne wannan ba mizani bane fa ahlul imani lahum min az-zawqi mu'minai suna jin wani abu na daɗi na kwanciyar hankali a ransu saboda imaninsu imaninsu yana gadar musu da wannan jin daɗin da wannan ɗanɗanon a zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa salasin man kunna fihi da halawatal iman abubuwa guda uku wanda duk suka samu abubuwan uku suka samu tare da shi to ya samu ɗanɗano da daɗi da ɗanɗanar imani a ransa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma abubuwan nan guda uku sune wanda Allah da manzansa suka zama su suka fi soyuwa gare shi fiye da wasu wanda ba su ba wa man kana yuhibbu al-mar'a illa lillah da mutumin da yake son wani ba kuma dan wani abu yake son shi ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarja fil kufr da wanda yake kyamar ya koma ka kafirci ba'da iz anqazahu Allahu minhu bayan Allah ya kubutar da daga kafircin kama ya karahu an yulqa finnar kamar yadda yake kyamar a jefa shi cikin wuta ko ma ya ga gwamma a jefa shi cikin wuta kamar yadda ya zo a wata ruwayar gwamma a jefa shi cikin wuta akan ya koma zuwa ga kafirci bayan Allah ya kutar da shi zuwa gare shi to duk wanda yake da wannan to yana da wani wani zauki yana da wani ɗanɗano da yake ji na daɗi a ransa wanda duk wanda ya kai wannan mataki kaga wannan shine zauki na ahlul iman shine kwanciyar zuciya da kwanciyar hankali da wani ɗanɗano mai daɗi da mutum yake ji saboda imaninsa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana faɗa a hadisin muslim hadisi sahihi za ka ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wanda duk ya yadda da cewa Allah shine ubangijinsa shi yake gudanar da al'amuransa ya yadda da cewa musulunci shine addininsa shine abin da zai mi kauya gare shi wa bi muhammadin nabiyyan ya yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabinsa a gurin shi zai karbo doka shi zai fara masa dokar da zai bi wanda duk yake da wannan imani to ya ɗanɗana abin da ake kira ɗanɗano na imani ashe kaga jin ɗanɗano na imani wannan zauki ɗin da wannan wajudu ɗin abin da za ka ji kwanta maka a rai muminai ma suna da shi sai dai su abin da yake gadan musu da wannan shi ne imanin abubuwan da aka faɗa shi yake gadan musu da wannan kwanciya ko abin nan kwanciyar hankali da kuma ɗanɗano da suke ji mai daɗi a zuciyarsu wa amma ahlul kufri wal bida'i wash shahawati fa kullum bi hasabihi kafirai suna jin dadin abin da suke yi na kafirci suna jin ya kwanta musu a rai shi yasa suke yi <clears throat> suna ga holewa ce da morewa ta rayuwa ta duniya gwargwadon yadda kafircin su yake don wani kafircin nashi azabtar da kai ne wani kafircin nasa kuma holewa ne da abin da yake gani morewa na rayuwar duniya wani kuma wanda yake bin bid'a shi ma wannan bid'ar yana jin cewa ai ta kwanta masa a rai kuma yana jin wani ɗanɗano mai daɗi lokacin da yake bid'a haka nan masu bin soye-soyen zuciyarsu irin waɗanda suke ayyukan ma'asi ayyukan laifuffuka kamar barayi kamar waɗanda suke mashaya kamar mazinata su ma suna ga abin da suke yi yana yi musu daɗi a ransu saboda haka kowa yana da wani abin da ya kwanta masa a rai yayi daɗi a ransa kaga ashe kenan wannan bai kamata ya zama ma'auni ba da za a auna shari'a da abin da ya kwanta wa mutum a rai saboda haka a ce akwai waliyai waɗanda suna da zauki suna da wajudu abin da ya kwanta musu a rai abin da ya tsarfa musu a rai shikenan shi zai zama shari'a shi za su yi umarni da shi a bi su a kansa babu wannan an ce wa Sufyan ibn Uyayna ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda suka rayu a karni na biyu bayan hijira ya rayu ya rasu shekarar hijira tana da 198 mutumin kofa ne amma ya yi wajen shekara hudu a makka saboda haka ake jingina shi zuwa ga makka ana ce masa almakki sun malkufi sufyan ibn uyayna yana cewa ma balu ahli ahwa'i an ce da shi ma balu ahli ahwa'i lahum mahabbatun shadidatun li ahwa'ihim aka ce sufyan ibn uyayna <coughs> me yasa yan bid'a suke da matsananciyar soyayya ga bida'arsu me yasa yan bid'a suke kankama bid'arsu kuma suke santa matuka da gaske faqala ana sita qaulahu ta'ala ce yace wa bai tambayar ka manta faɗar Allah wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim Allah yana maganar waɗanda suka bauta dan maraki ce aka sanya musu tsananin san dan maraki a zuciya saboda kafircin su saboda haka san dan marakin nan da ya karfi a zuciyarsu sai ba su iya bari ba suka rike shi suka ci gaba da bauta masa to haka shi ma dan bid'a haka aka jefa masa san bid'ar a zuciyarsa saboda haka yake kankame mata kwarai da gaske yake rigima akan ta wani ba ya mutu akan ta fa ubadul asnami masu bautar gumaka yuhibbuna alihatahum suna matsanancin san ababan da suke ababan kansu da suke bautatawa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nasi daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙon wasu kishiyoyi ababan bauta ba Allah ba yuhibbunahum kuma suna san waɗannan ababan bauta ka hubbillah ay ka hubbihim lillah aw ka hubbil mu'minina lillah suna son ababen da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda mumini suke son Allah ko kuma kamar yadda su za su so Allah haka za su so ababen bautata musu din kaga Allah ya sa musu son wannan abubuwa kuma abubuwan sun kwanta musu a rai don haka ashe kwanciyar abu a zuciya ya kwanta ya kwanta maka a rai ya kwanta maka a zuciya wannan ba shi yake nuna abin daidai bane wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani sun fi kowa sun fi tsananin soyayya ga Allah hakanan Allah ce fa illam yastajibu laka in suka ki amsa kiran da kake musu na su zo su yi imani su zo su bi gaskiya fa'alam to ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum soye soyen zukatan su suke bi abinda suke bi na soye soyen zukatan su shi ya hana su bi ka akan abinda kake kiran su na gaskiya wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wane ne ya fi zama mafi bacewa kamar wanda zai bi son zuciyar shi ba tare da shari'a daga ubangiji ba Allah yana cewa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfusu waɗannan ba komai suke bi face zace face zato da abinda kuma rawukan suke so wala qad ja'ahum min rabbihimul huda kuma shari'a ta zo musu daga ubangiji amma abin da suke so da soye-soyen zuciya sun yi ga sun yi karfi a cikin zuciyar ba za su iya bari su koma su riki shari'a ba saboda haka kaga ashe so ma kafirai mushrikai arna abubuwan da suke yi ya riga ya zauna musu a rai ya kwanta musu a rai shi yasa suke yin shi ashe bai kamata ya zama abin da ya kwanta maka a rai shine mizani da zaka iya cewa abu kaza gaskiya ne ko ba gaskiya bane wali hadha yamilu haula'i ibnu taymiya yace shi yasa zaka samu waɗannan sufaye waɗanda suka wuce gona da iri cikin sufancin nasu wali hadha yamilu haula'i saboda haka waɗannan sufaye suke karkata wa na bi sama'i shi'ri suke da matuƙar sha'awan jin waƙe-waƙe za ka samu suna son jin waƙe-waƙe wal aswatin lati tuhayyijul mahabbatal mutlaqa da wasu saututtuka masu daɗi waɗanda za su zaburan musu da wata sha'awa ta su ta zaburan musu da wata soyayya ta zuciya wato shi yasa duk inda dan bid'a yake yana son kada kade duk inda dan bid'a yake yana sha'awar waƙe-waƙe fiye da yadda yake sha'awar sauraron alqur'ani fiye da yadda yake sha'awar sauraron sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama allati la taktasu bi ahli iman su kuma waɗannan waƙe-waƙen ba wai kawai mumine ne ke jin su su ji daɗi ba ko arne ya ji kiɗan shi ma zai taka shi ma zai ji da daɗi ba wani abu ne wanda mumini kawai yake jin daɗin abin bal yashtariku fihi muhibbur rahman mai san Allah zai ji abin da daɗi haka nan muhibbul ausan mai san gumaka shi ma zai ji da daɗi muhibbu sulban haka nan mai son cross shi ma zai ji da daɗi wato ba wani abu bane da yake mayyaza mumini da wani mumini kowa ya tarayya a cikin wannan jin sauti mai daɗi daɗin ya ratsa zuciya wannan baya da alaka da wannan mumini ne wannan ba mumini bane yadda za a yi kiɗa ka ji daɗi haka jin arne zai ji daɗi yadda mai bautar gunki zai ji daɗi haka nan mai bautar abin nan cross shi ma zai ji daɗi wato na bashi shi ba shi bambance ahlur rahman auliya'ur rahman daga auliya'ur shaytan duk ana tarayya a wajen jin daɗin wannan kaɗe-kaɗe da wake-waken saboda haka muhibbul rahman mai san ubangiji shi ma in ya ji wannan kiɗan zai ji da daɗi muhibbul ausan mai san gumaka shi ma zai ji da daɗi muhibbul sulban wanda yake san abin nan koros wato kiristoci su ma za su ji wa muhibbul awtan da wanda shi kawai kasarsa yake so yana kare kasarsa ne dan kishin kasa shi ma zai ji daɗi wa muhibbul ikhwan da wanda shi yan uwansa yake so yan dariƙarsa yake so ko ko ko yan yan mazhabarsa shi ma zai ji daɗi wa muhibbul murdan murdan da mai neman maza shi ma zai ji daɗi wato duk irin da mai barna da mara barna <coughs> kowa ya yi tarayya a wajen jin daɗin wannan abin ashe kaga ba shi yake nuna abin daidai bane wa muhibbun niswan da mai neman mata wa ha'ula'i humul ladzina yattabi'una azwaqahum da mawajidahum waɗannan su suke bin wato su waɗannan sufaye masu sha'awar jin kaɗe-kaɗe da waƙe waƙe wanda za ta sa musu wata soyayya a zuciya su ne suke bin abinda suke yake musu daɗi a rai abin abinda suke jin ya kwanta musu a zuciya min gairi itibarin lidhalika bil kitabi was sunna ba tare da sun dora shi bisa ma'aunin alqur'ani da sunna ba ba tare da sun yi mizani da alqur'ani sun yi izina da alqur'ani da sunna ba wa kana alaihi salaful um, umma ba tare da sun yi izina da abinda magabatan wannan al'umma suke kai ba dan ka tsaya فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه لا لدين شرعه الله أبدا كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة ويقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله عن المشركين كما تقدم ابن تيمية يتقبل فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده wanda duk yake سابا abinda Allah ya aiko manzansa da shi na abautata masa shi kadai wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi yi masa biyayya a yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya wanda duk yake saba ma wannan la yakunu muttabi'an li dinin shara'ahu abadan ba zai taba zama mai biyayya ne ga wani addinin da Allah ya shar'anta ba duk wanda ba zai bi Allah ba ba zai bautata wa Allah ba ba zai yi wa Allah da manzansa da'a ba to ba zai taba zama mai bin wani addini da Allah ya shar'anta ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sannan muka sanya ka bisa ga wata shari'a ta ta al'amari ta umarni fattabi'aha don haka ka ta wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kada ka bi soye soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi ba sa gina abubuwan su bisa ga ilimi innahum lan yughnu anka min allahi shay'a su waɗannan masu bin soye soyen zukatansu ba za su wadatar da kai komai daga Allah ba wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd kuma azzalimai sashin su masoya sashi ne abokan sashi ne wallahu waliyul muttaqin Allah shi kuma shine majibincin masu tsoron masu tsoron sa masu kiyaye dokokin sa wadancan kungiya ne shi kuma Allah yana tare da tashi kungiyar ta waliyan Allah wanda duk yake bin wadancan abubuwa yake sabawa Allah ba yana bin shari'ar sa ba ba yana aiki da biyayya gare shi da kuma biyayya ga manzansa ba baya zama mai bin addini na gaskiya bal yakunu muttabi'an li hawahu gairi hudan min Allah yana bin soyayyen zuciyarsa ne ba bisa ga shari'a ta Allah ba kamar yadda Allah ya ce am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba duk wanda zai shar'anta maka wani abu da sunan addini ya ce ka bi ka yadda ka bi to ka rike shi shariki ga ubangiji ka rike shi abokin tarayya ga ubangiji duk wanda zai zo da bid'a da ba ta da asali ga addini ya dora ka akai kuma ka yadda to tamkar ka rike shi shariki ne abokin tarayya ga Allah shi yasa Allah ya kira su shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah wa hum fi zalika taratan yakununa ala bid'atin yusammunaha haqiqa su waɗannan sufaye wanda suka karkaci wanda suka zurfafa cikin sufancin abinda suke kai wani lokaci bid'a ce amma suna kiranta haqiqa wa yuqaddimunaha ala ma shara'ahu Allah suna kuma kaddama ta suna gabatar da ita akan abinda Allah ya shar'anta sai kaga sun daure wa bid'a gindi fiye da abinda ya zo ya zo a shari'a sai su ba wa bid'a muhimmanci fiye da yadda za su ba wa shari'a muhimmanci zaka gansu ba sa fashin wazifa amma suna iya fashin sallar jam'i suna iya fashin sallar juma'a amma kuma wazifa ba za su yi fashin ta ba to kaga wannan kaddamar da bid'a ne bisa ga abin da yake shari'a za ka gansu yadda za su yi rikici akan wani wanda suka kira shi waliyi a yi fada a zubar da jini saboda wannan ba za su yi fada akan an zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shari'a ce ibada ce falalarsu ta fi falalar kowane wanda zai zo bayansu saboda zaman da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama da taimaka masa da suka yi da tsayawa da taimakon addini da suka yi to amma za ka samu zai yadda ya haɗa kai ɗan bid'a ne zai yadda ya haɗa kai da waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna cin zarafinsu amma ba zai iya haɗa kai da waɗanda suke bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa taratan yahtajjuna bil qadri kauni wani lokaci za su yi hujja da kaddara ta ubangiji wanda ya riga ya kaddara su ce abubuwan da suke yi haka abubuwa ne wanda suka Allah ne ya kaddara su kamar yadda muka ta bayani a baya ko muka yi ibnu taymiya ya ta bayani a baya su kaddamar da hujja da kaddara akan shari'a kama akhbar Allah alal mushrikin kamar dai yadda Allah ya bamu labarin mushrikai suna yi kama ta kaddama yadda ya gabata abinda ibnu taymiya ke cewa waɗannan da suka bi wannan hanya ta sufanci suka wuce gona da iri suka zurfafa ciki abin da yasa muke faɗar zurfafawa domin akwai sufayen da ba su zurfafa ba mun faɗa a baya cewa akwai waɗanda suke sufaye ne ana sa su cikin sufaye amma ba su yadda da hanya irin ta su hallaji ba irin su aljunaid wanda ake abul qasim aljunaid wanda ake kira sayyidu ta'ifa shugaban sufaye irin su ah, sahal ibn abdullahi tusturi irin su abdul qadir jilani waɗannan duk ana lissafa su cikin sufaye amma ba su yarda da irin waɗancan abubuwa da waɗannan sufaye suke yi ba ba su yarda da abubuwan da hallaj da irin su ibnu arabi ibnu al-farid ibnu sab'in saharwardi da sauran ire-irensu suke yi na cewa sukan iya kai wani mataki da shari'a za ta sauka da kansu sukan iya hujja da kaddara akan aikata abubuwan da Allah ya haramta ibnu taymiya ya ce waɗanda suke da wannan aƙida suna daidai da mushrikai suna daidai da waɗanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama suka yaƙe shi daman in ma dai su kasance suna ƙirƙirar bid'a tsora mutane akan ta su ce kuma Allah ne ya umarce su da ita ko kuma su yi aikin alfasha ku saba wa umarnin ubangiji su saba wa shari'a su ce haka Allah ya kaddara musu ba dan Allah ya so su yi haka ba ba za su yi ba Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar Allah madaukakin sarki yayi mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Alrahim zamu amsa tambayoyi a gurguje me yasa shaidan da Allah ya la'ance shi bai ba wa Allah haƙuri ba to shaidan da yake ganin shi abin da yi ba shi yayi ba yana ga Allah ne ya batar da shi wani hakuri kuma zai bayar wani kuma ya ce a bashi tarihin sufin nan hallaj za mu zo kan hallaj ibn taimiyya zai ambace shi a wani guri za mu faɗi tarihinsa a wannan gurin a wani yana tambayar ma'anar faɗar Allah fa'iza faragta fansab wa ila rabbika fargab abinda ake nufi fa'iza faragta fansab idan ka gama abin da Allah ya ɗora maka na sanar da isar da sako fansab to ka kafu wajen bautar ubangijinka kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu lokacin da kaga cewa mutane sun karbi addini an zo an shiga wannan addini aikin da Allah ya dora maka ya kare to ka koma ka ci gaba da bautatawa ubangijinka kana istighfari haka nan in ka gama sallah kana iya kafuwa yi addu'a shi ma wannan yana daga cikin tafsirin da malamai suka yi wa ayar fa idza faragta min al min as-salati fansab li du'a'illah li su'alillah ka kafu wajen roƙon Allah wannan yana daga cikin tawassuli bil a'mali saliha kayi tawassuli da ayyukan ka na gargaru bayan ka gama aikin kwarai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qara'tumul qur'ana fas'alullaha bihi in kun karanta alqur'ani ku roki Allah da karatun na qur'ani bayan kun gama karatun qur'ani sai ku roki Allah da shi fa innahu ya'ti qaumun yaqra'una al-qur'ana thumma yas'aluna bihi an-nas wasu za su zo wanda suna karanta qur'ani sannan kuma suna roƙon mutane da al-qur'ani ma'ana suna ci da al-qur'ani sannan kuma ya magana akan mace da take jinin biki ta kwana ashirin jinin ya ɗauke mata bayan ta yi wanka ta ci gaba da sallah kuma jinin ya dawo kwana ɗaya ya ɗauke sannan ta kuma yi wanka sannan kuma ya kuma dawowa to yaya za ta yi duk matar da ta san al'adarta idan ta yi kwanakin al'adarta sannan kuma bayan sun wuce wani jini ya zo to ba jinin haila bane jini ne na bi ba jinin haila bane jini ne na istihaba ba jini ne na haila ba jini ne na cuta saboda haka ba zai hana ta sallah ba illa iyaka za ta yi arwalla a kowane lokaci da za ta yi sallah ba za ta yi sallah da arwalla ɗaya ba idan kuma ba ta da al'ada ba ta san ta ba wato wani lokaci ya karu wani lokaci ya ragu to ta yi amfani da sanin ta da ta yi na jinin biki wato kamannin afuwan jinin haila wato kamannin da yake da shi idan ta kula da kamannin sa da riharsa wato warinsa to shikenan in wannan jinin da yake fita yana da wannan kama yana da wannan wari to shikenan za ta dauke shi a matsayin jinin haila ne in kuma baya da wannan kama na jinin haila to kenan za ta yi wanka ta ci gaba da ayyukan ibadarta kuma mijinta zai iya saduwa da ita wani ya ce yaya zuciya take laifi dukkan wani abu da zuciya za ta kudure mara kyau ai laifi ne laifi ne na zuci hassada a zuci take kullatar wani a zuci yake mummunar aƙida a zuci take saboda haka duk waɗannan kuma laifuka ne wani ya ce menene ilimin falsafa ilimin falsafa ilimi ne wanda ya fara samo asali daga mutanen greek mutanen yunan wanda su kuma bincike suke yi akan abubuwan da suke mawara al tabi'a suna a lokacin da suka fara amfani da wannan ilimi lokacin babu wahayi babu annabawa don haka suna cikin bauta ta gumaka suna cikin bauta na wasu abubuwa duwatsu ko ruwa ko wani abu bai kama da haka to daga cikin su aka samu wasu wanda suke son su yi tunanin a abubuwan da suke ba a ganin su ba a jin su ba a taba su dan adam daga ina yake kuma in ya mutu ina za daga nan ilimin ya fara saboda haka duk abubuwa ne da aka yi ta shi aka ta gina shi akan hankali ba bisa wahayi ba don haka wasu suna ta tunanin ya aka yi duniya ta samu meye mafarar duniya kuma duniya za ta kare ko ba za ta kare ba yaya muke bacci yaya muke tashi yaya muke mutuwa in mun mutu waɗansu abubuwa ne da aka yi ta tunani a lokacin babu wahayi to abin yayi ta faɗi ilimin suna ta sa masa wasu ka'idoji har aka kai lokacin da aka samu littattafai aka samu littattafai wanda aka rubuta shi a cikin harshen mutanen Greek din daga baya bayan zuwa musulunci aka samu wasu tono waɗannan littattafai sun dawo da su cikin a harshen larabci wasu sun karanta sai wasu suka tasirantu da hanyoyin tunanin waɗancan mutane da suka rayu tun a jahiliya tun kafin ma zuwan annabi isa alaihi salam to haka daga nan ilimin falsafa ya samo asali saboda haka ilimin falsafa asali ba wani ilimi bane aka gina shi akan wahayi ba a gina shi akan wani wahayi ba domin ya faro ne tun kafin zuwan annabi isa alaihi salam wani kuma ya ce ah, yaya za a mayar wa da abin nan arne in yayi sallama ya maka sallama zaka ce da shi wa alaikum salam kamar yadda ya maka ko kuwa alaika kamar yadda wasu malamai suke cewa abin da yake sahihi shine wanda ya yi maka sallama da lafazin assalamu alaikum ana lafazi mai kyau to abin da yake adalci shine kamar masa kamar yadda ya maka la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم inna الله يحب المقسطين Allah bai hana ku mu'amala da mutanen da basu yaƙe ko basu fitar da ku daga gidajen ku ba ku yi musu ku yi ihsani ku yi musu kyautayi ku yi musu adalci baya daga cikin adalci wanda zai maka addu'a da kalma assalam kai kuma ka mayar masa da mummunar kalma wancan hadisi na Aisha alaihi radiyallahu anha na cewa yahudawa sukan zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama in za su yi sallama su ce assalamu alaika suna nufin mutuwa mutuwa tabbata gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da kalmar wa alaikum a wata ruwayar alaikum ba tare da wau ba har Aisha ta fusata tana cewa rasulullah baka ji me suka ce ba yace yace mata me yasa ke fushi ni ma baki ji me na gaya musu ba ai ce musu ne wa alaikum ko ma mutuwar ta tabbata akan ku to kaga baya daga cikin adalci ka kwatanta waɗancan da suke mummunan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana mayar musu da irin mummunar addu'ar da suka yi da waɗanda su ba haka suka yi ba shi yasa da yawa daga cikin sahabbai suka tafi akan kamar abdullahi dan mas'ud suka tafi akan cewa dukkan wanda yake arne kafiri in yayi maka sallama zaka ansa gwargwadon abin da yayi maka wannan shine adalcin da Allah madaukakin sarki ya nemi a yi musu amma hadisin da yake cewa la tabda ul yahuda wa nasara bis shi wannan abin da aka hana fara sallama gare su kada ka kada ka fara sallamar kada ya zama kai ka fara sallamar amma bai yi magana akan cewa su in su suka fara kakka mayar musu ba <coughs> amma dai sun san wato gaisuwa ce ta girmamawa ko sun san kai ba za ka gaya wa ɗan uwanka musulmi assalamu alaikum ba sai dan a cikinta akwai wata ma'ana ta girmamawa ko saboda haka kaga ashe shi ma ya fahimci ma'anar da tana da kyau ya gaya maka don haka baka dogaro da cewa sai ya san kalmar assalamu tana nufin aminci sannan za ka mayar masa in bai sani ba to ba za ka mayar masa ba to in bai sani ba kai kuma sai ga masa wata mummuna wani kuma ya ce wai shin shi shehu tijjani shi ma yana daga cikin masu zurfafawa cikin sufaye ko ko a'a shi yana kamar irin su shehu abdul ne ai mun yi wannan bayani shi shehu abdul ya samu shaida daga malamai da yawa da yawa kuma abubuwan da ya bari na rubuce rubuce da waɗanda suka rubuta tarihinsa suka faɗa a game da shi za ka iya tabbatarwa da cewa ɗaya ne daga cikin masu ibada kuma ahalus sunna duk ana jingina shi ga sufayi sabanin shehu tijjani wanda ya zo dan baya baya ne ba ka kiyasta shi da da wancan da ya jima sannan kuma dukkan rubutunsu suna shaida masa abin da yake kai na gaskiya ne ba a izina da abin da mabiyansa suke yi kamar yadda ba za ka yi izina ba da abin da kiristoci suke yi suna jingina wa annabi isa alaihi salam amma shehu tijjani in ka duba jawahirul ma'ani wanda almajirin sa ya rubuta kuma da yardarsa abubuwan da suke ciki ai suna su ne irin abubuwan da ibnu arabi din da su hallaji din suke faɗa akwai sanda muka taba karanta wani nasi daga ciki inda watakila kana halarta karatun akai akai wani ya ce in ya samu raka'a ɗaya a sallar magarba ya zai kare ya zai ya zai cika shi ta ya zai zai cika shi sauran wanda ya samu raka'ar raka'a a sallar magarba ita ce farkon raka'arsa ya ɗauka yanzu ya fara sallar kuma ya samu raka'ar farko a sallarsa saboda haka yadda zai gina sallarsa in shi yake yi shi kadai haka zai gina ramuwar a saboda haka in ya tashi zai yi karatun fatiha da sura a bayyane in ya kawo guda ɗaya ya zauna ya tahiya sannan kuma ya tashi ya kawo karatun fatiha a ɓoye ko fatiha da sura a ɓoye وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين